يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga allah maɗaukacin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masjid daril hadith a salafiya a ƙarƙashin tsare-tsare na hizba na namubi jihar adamawa a nan ƙasarmu mai albarka ta najeriya a ɓangaren karatu na uwayenmu mata a wannan unguwa ta kasuwar barkono har yanzu ana son barkono na mata yau da jagoran su na amsa ɗago da gabi to wannan ko zai zama kasuwar ɗan hizba ne <laughs> kasuwar ɗan hizba in kana son ɗan hizba ka zo in kana son hadisi ka zo na in son da rola Allah wa rayuwa albarka a muna safiyar lahadi safiyar lahadi ina jin safiyar tara kenan don juma'a bakwai asabar takwas yau tara ga watar biyar watar jama'a da nilkula hijiran farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif 443 da arba'in da uku na boko ina jin sha biyu ga watan sha biyu yadda muka faɗa jiya dozin ga watan dozin miladiya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya kusan wannan lantar ya zo min in dauke wannan laccar ya zo min ina ta tunanin topic da ya dace musa dama kamar farko na so mu yi wani lacca mai taken zalika azka lahu na suratun nur na so kuma mu dau wani darasi bakwai a ayoyin da annabi Allah ya ga mata annabi su fantu da shi daga wakar na fi buyuti kunna zuwa wasu kunna ma tula. na so in tsawon lacca mai taken gamammiyar janaba bayanin janaba da hukunce hukuncensa dab da zan fita mai midiya sai shiga sai wani topic za a yi sai a bude-bude na sai na ga bari mu yi wata lacca mai taken sadaka da tasirinta sadaka da tasirinta ya sa na zaɓi wannan laccar na ga ya dace don hudubar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi wa mata a ranar idi baya ya hudu ba wa maza dama abinda suna ta kasar hudu ba ɗidi ɗaiwa ɗaya ke yi ba biyu yadda ake yi juma'a ba ɗaya ce to sai annabi inda ya jawabi ya yi jawabi ba na'ura sai mata suke ganin su fa ba su ji saƙon ba to shi da ya tashi fitowa sai tsaya a daidai inda mata suke sai musu hudu ba da hadisi kwaya daya ya ce na faɗin inni ra'aitu aktharu kunna Aksara kunna ahlan nar auka ba ya yace mata ku yi sadaka domin na gan ku ko uritu kunna an nuna mun ku ku ne mafi yawa a wuta don haka ya faɗi abin da yake kai mata wuta abu biyu ne na ƙasu da kuma bijirewa miji na ƙasu na addini da hankali wa mara aitu na ƙisato aklin wa din kun gane aka samu na ƙasu wanda idan mace tana cikin jini ba ta sallah kuma sallan nan ba ta biya don idan mace tana cikin lalurar jini ba ta sallah kullum tana rasa salloli biyar kun ga in hailarta kwana shida take yi tana rasa salloli talatin sannan a shekara tana rasa salloli 360 dama adadin kwanaki ma a shekara ya 360 ka kowane wata kina rasa salloli sittin wata goma ya mafi wata goma ɗari shida ga wani dari da ishirin kowane shekara in kowane wata mace tana hailar wata shida tana rasa salloli dari bakwai da ashirin kaga adadin kwanaki na shekaru biyu kenan to idan muka duba kowane sallah kowane shekara mace sakamakon haila tana rasa salloli 720 yana da yawa a kullum kenan in kina haila kwana shida kina rasa salloli raka a sha bakwai raka a sha bakwai azhar hudu na azar hudu takwas magariba uku sha isha'i hudu sha biyar asubahi biyu sha bakwai to sha bakwai sau shida sha bakwai sau shida kwana shida kowane haila in kina haila kwana shida kina rasa raka'a ɗari ɗaya da biyu raka'o'i ɗari ɗaya da biyu na shekara ɗaya sau sha biyu a kowane shekara kina rasa raka'o'i dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da hudu galibi mace takan bar haila tana da shekara hamsin da biyu ko da uku ko da hudu amma baya wuce hamsin da biyar dobi littafin majimul fatawa na malaman lojinatu da'ima wal buhutul ilmiya hamsin hamsin da ɗaya da biyu ba ta wuce hamsin da biyar to idan aka ce kaddara mu ce kina da shekara sha biyar kika fara haila shekara hamsin da biyar kika yi ritaya a haila to shekara arba'in kika yi kina haila to a arba'in din nan kin rasa rako'i wajen dubu arba'in da takwas da ɗari tara da hau wani na farin lafa? in za mu koma har da nafila in an samu namiji mai ƙoƙarin addini kullum yana yi raka a sha bakwai na farin lafa. ya yi ƙiyamun laili a goma sha ɗaya har da wuturi ya zama 28 ya yi tayyatul masjid a biyu ya zama 30 ya yi sallar walaha a takwas ya zama 38 ya yi sunanin rawati goma sha biyu ya zama raka a hamsin sanafin sau biyar da ya shiga masallaci ya yi tayyatul masjid a biyu kaga goma ya zama raka a sittin in an samu namiji mai kokarin ibada ya yi raka a sirririn a awa 24 sai kina haila ko ɗaya ba ke raka sittin ɗin nan zai kwana shida yana yana da raka a 360 a kowane hailar ki ɗaya ya wuce ki da raka a 360 in mun to a shekara wannan haziƙin namiji ya wuce ki da rako'o'i dubu hudu da ɗari guda ashirin in kin shekara arba'in kina hailar ya wuce ki da rakoyi dubu ɗari da saba'in da biyu da ɗari takwas wannan na kasu ko sallar na ke sani ba kya biya shi yasa annabi ya ce ai mata suna da nakasar addini don wannan suna da naƙasar addini din don wannan don alaisar idza hadatil mar'atu min kunna lam tusalli wa lam tasum fa dhalika nuqsanu diniha to kun ga duk ki na addini da ustazancin ki da salafiyancin ki da ki da izalancin ki da imanin ki. wayannan rakoyin suna wuce to kin ga kina buƙatar carry over a gefe guda kina haɗawa da wasu laifuffuka na sa da oga mai gida mijinki kuma oga kwata-kwata ne don ya ce mace waye shugabanki tana da aure sai ta. sai ta faɗi wani daban ba mijinta ba aka ce ba mijinki ba ta ce ba shugabana ba ne to ta karya ta Alƙur'ani, ta karya ta Alƙur'ani. an yi wani magidanci ne kafiri mai bautan gunki amma allah ya kira sa da shugaba ga matar wasaba kalbab wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya man sayyidaha ladal bab lam yaqul wa alfa ya zawjaha aw wa alfa ya ba'laha bal qal wa alfa ya ladal sai suka yi kicikas da shugaban ta kofar gidan a miji shugaba ne ba je gane tantance a zabe ba ba ainih bane Allah ne shugabantar da shi wa alfa ya sayyidaha wacce arrijalu qawwamuna wanda shi ma shugabanci sai aka samu matsala tana iya sa in sa da mijin duk ƙoƙarinsa ba ta gani duk ƙoƙarinsa ran da ya zaza sai ta ce mai ka taɓa ma yace wannan yana kai mata wuta wa ma ra'aytu naqisatu aqlin wa dini ban taba ganin masu nakasa hankali da addini wanda suke imautar da hankalin namiji ko su raba shi da dangi ko su tashi ko kuma ma su caza masa kwakwalwa hawan jini ya kashe shi ya barta da ya ta riga bin kwamitin marayu ana musu kayan sallah alhali bacin ranta ne ya kashe shi ba za ki san mijin ki rufin asiri ba sai ran da ya kwanta ya mutu duk kokarin sa ana zai gane zai ga dangoginsa mutum biyar shida ga dangoginki sai sun tsaya suna watan dan yaron wannan ya ɗauki ɗaya ko ya fi mijinki kuɗi fa amma in yi ƙoƙari ya dau ɗaya Wace ya ɗauka wannan ya ɗauka shi ko gwamnati duk ya tara su yana rike su kai ba shi gani ba to sai annabi ce to wannan don saba wa miji da mata suke za su bauta. sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin mata yadda za su samu aljanna cikin sauki abu uku ne na farko kyautata wa miji ki kula da miji tamkar mai carafke da ɗanyen kwai na azuri a kan duwatsu wanda ba ta son ya faɗi fashe sai na biyu ku yawaita istighfar sai na uku ku yawaita sadaka shine satan amsan da annabi ya ba matan da suka je idi haka umma ya daga mu ma mun sato mun gaya muku abinda zai kai ku aljanna kula da miji yawan sadaka da yawan istighfari to kun ga kula da miji sai ran da wani lanta ya zo za mu zo mu yi muku bayani yadda za ku kula da miji a akwai laccar da na yi na mata a masallacin miyatti unguwar bolari gombe mai taken istighfari aspirin ne komi da ruwan gari to a mun fitar da sirri da yawa na istighfari wanda duk abin da mutum yake nema in yana ta astaghfirullah ya ɗaya da wani la yana yanzu bukata ta zai biya akwai wanda na yi hudu ba ma akan haka ina cikin hudubar yana ta astaghfirullah kudin kwangilarsa ya matsale kafin a tashi daga juma'ar ya ga alat a nan gombe ya zo yana gaya mu na yi tafsirin ramadan a biyu ina bayanin falalar istifari duk wanda wani haƙƙinsa ya makale ya yi ta istifari sai wani yana ta istifari a bayana har ina jin muryarsa don ya shiga aikin yan fawa wata shida bai ga kuɗi ba kafin mu tafi da tafsirin sai muka ji kililin kililin duk sun shiga za ka san shi waye jiza eh shi ke nan yanzu shi ma gare <laughs> ai in mun san sirrin istighfari mun more to cikin abin da annabi ta mata su dage su yi akwai sadaka to shi yasa na zaɓo muku lacca ko uwayenmu mata akan as-sadaqa wa ta'thiruha sadaka da tasirinta har namiji zai amfane shi to wannan shine dalilin da ya sa na zaɓi wannan laccar a ƙaramin lokaci a ah, insha Allah ta'ala mun raba laccar mu ina jin zuwa gida biyar gida biyar na farko muƙaddima na biyu daga falalar sadaka da matsayinta na uku maganganun salaf akan sadaka da kyauta da karimci na hudu tasirin sadaka da abubuwan al'ajabinta a sadakatu wa ja'ibuwa sai na biyar alhatima rufewa ba tare da bata lokaci ba mu zo gabar farko mukaddima gabatarwa duk da bayanin da na ya kai ya zanto mukaddima sai ya zanto mukaddima ta ɗaya da ta biyu za mu yi kenan ya ku uwayenmu mata ya ku bayan Allah da kuke sauraron mu a nan kai tsaye ko kuma masu sauraron mu a kafofin yada bayanai na zamani ku sani a musulunci babu kamar sadaka babu kamar kyauta sunan da Allah ya bawa sadaka ma daban ne sadaka daga asudu gaskiya Kul sadaka Allah kaga Allah shi ma yana da siffar gaskiya din abubakar siddiq ja ja'a bisidqi wa saddaqa bihi wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati sai aka ɗauko shi daga gaskiya don yin sadaka yana nuna gaskiyar mai shi akan yayi imani da Allah duk wanda ya rowa yana nuna bai gaskanta ya yi imani da Allah ba amma wanda ya sadaka ya ɗauka yana so ya bayar yana nuna ya yarda Allah zai biya shi don ai sadakar rance ne man zallazi yukridu Allah hasana don girman sadaka sadaka ya zama komi da ruwanka yana shiga ko'ina don a ibada akwai komi da ruwanka sadaka yana ci sadaka ya shiga cikin shika-shikan musulunci ya samu gaba mai zaman kansa buniyar islamu ala hamsin akwai a cikin abubuwan da aka gina musulunci akai akwai azzakatu zakka zakka kuma sadaka ce khudh min amwalihim sadaqatan yani zakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kun ga sadaka yana da gurbi mai zaman kansa a shika-shika musulunci biyar sai ya shiga cikin dabbobi akwai zakan shanu akwai zakan awaki akwai zakan tumaki akwai zakan raƙuma ya shiga kuɗaɗe akwai zaka a naira a dola a riyal a sefa a junai kowane kuɗi na duniya akwai zaka a ciki euro dala da sauransu haka nan zakka ya tashi ya shiga kasuwan hatsi ya shiga gona in ka noma ya kai ausu biyar ka cire zakka ko sai ya tashi sadaka ya tashi daga cikin zakka sai ya shiga hajji yanzu idan mutum yana aiki hajji akwai abubuwan da aka hana shi yin su ba yadda mutum ya yanke kumbarsa farcensa yana aiki hajji ba ba yadda ya fesa turare ba in yana aiki haji ba ya zai sa takalmin sau ciki ba in namiji ne ba ya zai sa ɗinkakken riga ba ba ya zai yi aski ba wala ta haliku kuma hatta yablugha al-hajju mahilla kar mutum ya aske kansa sai an kammala hajji to ire-iren wayannan abubuwan in an hana lalura ya same ka kai me zai gyara hajjin ka samu kari oba ka samu tasgoro abinda zai gyara azumi ko sadaka wa man kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si duk wanda ba shi da lafiya ko ya ji rauni a kan yana aji sai ya fadi kansa ya tsage sai ya zanto sai an yi aski kafin a me a dinki to a aski amma abinda zai gyara hajjin fafidiyatun min siyam ya ba da fansar azumi guda uku au sadakatin ko sadaka au nusu ko yanka abu uku da suke gyarawa azumi ko sadaka ko yanka to abu uku da suke gyarawa biyu din sadaka ne don sadaka siyar da abinci ne yanka yanka dabba ya sadaka ne siyar da abinci ne ashe sadaka yana gyara hajji to har yanzu azumi da aka ce yana gyara hajji sadaka ya shiga yana gyara azumi ba shiga shiga musulunci ya yi zaman kansa a zakka ba shi ke ya shiga hajji ya yi kwaskwarima to sadaka yana shiga azumi ya yi kwaskwarima wa alal ladina hu ko fi diyatu ta'amu miskin duk wanda azumin ramadan wata ramadan ya kama ya azumi wanda ba zai iya azumin ramadan ba don tsufa kuna ji ba zai iya azumi ba don tsufa ai tsufa ba warkewa zai ba ko ko ulcer chronic ko da ya warke sarar ya fita da azumi zai tashi ko mace mai shayarwa a wani ƙauni in sun kasa azumi suna su yi sadaka su fiye da miskini kullum ya rika ba da mudin nabi biyu a hadisi ibn abbas sadaka ya zama madadin azumi a nan ko bai zama ba ya zama in ramadan din ma ya kare me za a iya ya azumin zakar bid da kai farada rasulullahi sallallahu alaihi sallam zakat al-fitr sa'an min ta'am aw tamrin aw sha'ir aw min sha'ir aw min akl kun je da sadaka yayi zaman kansa ya shiga hajji yayi gyara ya shiga azumi yayi gyara don girman sadaka mutum na samun haifuwa zai sadaka me yasa ka ce a yanka dabba ranar bakwai ya haifi jariri shi ne don a yi yanka yankan ai za a ci da fafe za a iya rabarwa an shar'anta layya fa min hawa at'imul ba'is al faqir fa min hawa at'imul qani aw al mu'tar ku sadaka sadaka kun ji jama'a yadda yake zama komai da ruwanka sai faɗi yake shi faɗi yake aure wannan sadaka yana gyara shi akwai lokacin da 'yan aure ya lalace sadaka ne ke gyara shi idan mutum yawa matar da Yace in abu ya shiga tsakaninsu da ita kamar ya nemi mamarsu ce an ce hali shi ne ya zahiro na minkun min nisa'i ma'ahunna ummahatuhum in ummahatuhum illa la'i waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawl wa zura wa inna allaha la afuwun ghafur idan mutum ya ga matarsa irin wannan maganar. abinda zai gyara auren sun ma ya'udu na lima ƙalu abu uku shi zai iya sa auren ya halastu abu uku nan da allah ya faɗa ɗan ta baiwa ya sai bawa ko baiwa ya ‘yanta ta ‘yanta baiwa yanzu ka samu baiwa ka saye ta ka ‘yanta ta ko ka samu bawa ka saye ta ka ‘yanta ta shi ba sadaka ba sadaka ne ko kuma ya ciyar da miskinai nawa fa amu sittina miskina ko ya tara talakawa su ya ba su abinci ba sadaka ba ko ko ya azumi wata biyu a jere shaharain aini min kabla an yatamassa me ya gyara aure mai zihari abu uku da yake gyara aure mai zihari biyu sadaka ce yan tabaiwa da ciyar da miskina in za mu ɗauki babin da sadaka yake shiga za mu gama laccar mu ba mu gama ɗauka ba ko ni wannan mukaddima nake kawo don ba mu shiga darasin wannan mukaddimar na yi sane ne don in ja hankalinku ku gane muhimmancin wannan lacca da za mu gabatar kai tsaye sai mu shiga gaba ta biyu min fadailis sadaqati wa manzilatiha daga falalan sadaka da matsayinta inna ashrafa malabisid duniya wa azyana hulaliha wa ajlabiha li hamdin wa adfa'aha li zammin wa astaraha li aibin as-sakha'u wal judu wal karam lalle mafi darajan tufafi a duniya ba shadda ba ne ba leshi ba ne mafi girma mafi daraja tufafi a duniya mafi kwalliyar tufafi a duniya abin da ya fi ko jawo kowane mutum yabo na mutane abin da ya fi tun wa mutum zargi abin da ya fi lullube aibi mai aibi sadaka da kyauta da ko angonku ne da wani gashi na ɗan giya ne amma yana da kyauta yana da sadaka sai kun ga an daina ganin shan giyar sa wala sai guji za ta kaiwa mutumin kirki ne dan me kyauta ba abin da yake suturce aibin mutum kamar kyauta ko dan siyasa ne shi yau yayi gyara yau yayi kaza yayi kyauta yayi gyara ne ya gyara nan walan ko yana da mugun hali sai ku ji an ce sai shi ba abin da yake sukarta aibin ya ja masa kwalliya kamar kyauta kamar sadaka yadda a gefe guda ba abin da ya fi jawo mutum bakin jini kamar rowa walla da mutum zai zanto mahaddacin qur'ani ya zama ma shine limamin makka amma an shaide shi da rowa sai ta ta wannan matsayacin karinci siffa ce daga siffofin Allah al-karim Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah karimun yuhibbul kurama lalle Allah karimi ne mai sadaka ne mai kyauta ne mai bayarwa don haka yana son takwaraurinsa masu bayarwa masu kyauta Allah madaukakin sarki ya nuna ban zaman muna hudu nan yana son duk a rika sadaka dare da rana a bayyane a boye allazi ne yin fiƙuna amwalahum bil laili wan nahar sirran wa alaniya ibaq a Balaza. Wanda suke ciyar da dukiyarsu dare da rana a bayyane a boye suna da lada a wajen Allah har wasu malamin suna cewa kai na ali ya kwatanta haka yana da da hudu ya sadaka da ɗaya da rana ɗaya da daddare ɗaya a bayyane ɗaya a ɓoye ta Allah ya biyo su duka billahi wannan hali sirran wa alaniya duk wanda yake sadaka dare da rana a bayyane da a ɓoye suna da lada a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun in sun zo mutuwa ba tsoro ba bakin ciki duk wanda ya zo mutuwa da mu barazanan biyu ne al walhuzun tsoro da bakin ciki ba mamaki ki tambaye ni mal farqu alhauki walhuzun, wal me bambancin tsoro da bakin ciki bambancin su shi ne. Alhauku fi ma lam yahsul lam yahsul ba'd walhuzun fi ma hasala yan ce tsoro abin da bai faru ba tukuna yan ce bakin ciki ba ya riga ya faru kina da dan uwa a asibiti ko mahaifi yana jinya a kwantar a tare ba taba kiran ki tsakar dare ba bin dare ta ka kira ki wacce ki zo gida kana gidan mutum me ya faru baba ne rasu a ake ki zo ana neman ki za har ki tafi gidan tsoro za ki riga yi ko bakin ciki tsoro me zan je in tara wani labari zan je in tara me zan je in gani kuma tsoro abinda bai riga faru sai kira je sai ka ji ya rasu Allah ki gaishe to daga nan tsoro zai yi ko bakin ciki bakin ciki da ya riga faru to duk wanda ya zo mutuwa tsoro na abin da bai faru ba yana tunanin ya za a tarar da kabar zai amsa zai iya amsa ko ba zai amsa tambayin wala ke ne yaya za a wani ya kiyama ya yi tsallake shi ne alkhawfu alhuzun ya mutu mutuwa za a ɗauke shi yaransa ba zai girma da su iyalansa kaza kaza to wannan ne bakin ciki to idan mutum mumini ne kafin a karbi ransa mala'ika zan ce kai ban da tsoro banda bakin ciki tun kafin a karbi ransa an jima kaɗan malakul mautu zai zo da tawagarsa zai karbi ransa zai karbi ransa zala banda ɗaga hankali innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ika alla takhafu ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون wai da suka ce ubangijin mu Allah sannan suka tsayo akan haka yayin da mutuwa zai zo musu malako za su sauko wacce an jima kaɗan za zo a ɗauran ki talakar ki ji tsoro aljanna ne kaliya ɗabari kaliya har ma yi zomi na gidanki na aljanna ce kin gani karki bakin ciki ƴaƴanki Allah zai kula su za su haddace Qur'ani ma bayan ki Allah ta khafu wala wa abshuru bil janna ko ce ina maka albishir ko ina miki albishir da aljanna allati kuntum don haka wayanda suke ciyar da dukiyoyinsu dare da rana a bayyane da boye suna da su a wajen su, ba tsoro ba bakin ciki alqasim kuma baban Qasim, sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma muslim at'ama musliman ala ju'in at'amahu Allah ta'ala yawm al-qiyamah min al janna duk musulmin da ya ciyar da musulmi ya kashe masa yunwa da fafiyan abinci ya bashi danyen abinci ya bashi Allah zai ciyar da shi daga furut kayan marmari na aljanna gobe kiyama wa ayyuma muslim saka musliman ala zama'in saqahu Allah ta'ala yawm al-qiyamah min ar-rahiq al-makhtum duk wanda ya shayar da musulmi daga ishi ruwa ya ɗauka ya bashi randa ya ajiye a ƙofar gida ko a ƙofar shagonsa duk mai ishi ya sha bohal ya tona rijiya ya tona to Allah madaukakin sarki zai shayar da shi daga ishin lahira ba zai taba zama a ishi a gobe kiyama ba Allah zai shayar da shi minar maktub maktum daga giyar aljanna mara bugarwa wani hadisi imamu ahmad ya kawo wani hadisi da imamu turmuzi da imam abu dawud suleiman ibn al-ash'as as-sajistani a wani hadisi kuma annabi ya ce wa inna habbal a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala mu'minin mafi soyuwar aikin da Allah yake so ka shigar da farin ciki a zuciyar musu ba shi da abinci sai ka ɗau masara ko gari mudu ɗaya eh, mudu biyu ka bashi ka sa masa farin ciki a ransa to wannan kayi abin da Allah ya fi so yana da katin asibiti ba kudin sayan magani shi kenan ba kudin sayan magani sai ta saya masa magani an gane ku? ai ka shiga masa da farin ciki zai aure ba shi da na sadaki ka ba shi shi ya sa wani ne ya zo ko wajen suna bakar da sujjir ne kowa ya ce mahaifina ya rasu na samu aure zan yi an ce sadaki da ɗawaniya sai na nemi dinari ɗari da yar babban gida ne sai suna bakar ya ja layi ɗaya nawa kace dinari ɗari ya ƙara jan layi ɗaya nawa kace dinari ɗari ya ƙara jan layi ɗaya nawa kace dinari ɗari ya hara jan layi ɗaya nawa kace yace ta cijo ka daina jan baki na ma yamma za ka bani baka bar ne ta kuma sai ce to sau nawa na tambaye ka sau hudu ko to bari a baka dinari ɗarin sau hudu dama da ka bari ko sau na ka bada ta ne kawai aka kirga dinari ɗari hudu aka bari ya ce to ko a ƙara tambaya na ne wannan lissafin ka nan na kashe yana da daɗin nan ai a ciki ya kawo wani mabukaci ne ya zo zai roƙi wani bukata sai mai wadata ya kashe a ci balbalin ya ce kar ma ka ga na, kar ka ji kunya faɗi duk bukatarka ka shigar da farin ciki a zuciyan ba mumini ka yi abin da Allah ya so ko kuma shi ba an ba ka yayi masa bakin ciki au zai an nan, ko ka biya masa bashi ana biyan sa bashi an sako shi gaba ka biya mishi wa tsaro da an hujuwa ko ka kore masa yunwa wani kaga burge Allah wannan dubi littafin qada'ul hawa'iji li ibn abi dunya albani ko ya hassana wannan hadisin a cikin sahihul jami farin da kada sallallahu alaihi wasallam ya ce sana'i'ul ma'ruf taqi aikata ayyukan alkhairai sadaka jin kai kyauta ko su shaidai kyauta da sauransu mai gida da ya san yau bai sayo nama ba sai zai ga kin shirya masa farfesu yaya kan adashen da nake yi ne shi ne nake kai ma bari ka taba aikata ayyukan alkhairi, aikata ayyukan girki tallafa mai gida tallafa al'umma yana hana mummunan ƙarshe mutum ƙarshensa zai kyau in yana yi ba zai mummunan ƙarshe ba ba zai mutuwar wulaƙanci ba wa sadaqatu sirri tudfi ghadabar rabbi sadakar boye yana kashe fushin Allah duk fashin da Allah ya dake koye da kai dau wani sadaka a boye kai ko ki daga ke sai wacce ke wa sadakar ko sai wanda ke wa sadakar wallahi yana kashe fushin Allah wa sadaqatu sirri tudfi ghadabar rabbi wannan hadisin shi ma hadisi ne sahihi ya inganta wanda imamu tabrani ya kawo cikin jami'ul kabir mujamul kabir albani ya hassana shi a sahihu targhib wa tarhib lambar hadisi 889 imamu bukhari ya kaci adabin mufrad har yanzu albani ya inganta shi cikin sahihul jami'a sai mu tafi gaba na uku kai tsaye aqwalu salafi salih fi sadaqati wal judi wal kan maganganun magabata na kware akan sadaka da kyauta da karinci amirul mu'minina umar dan khattab Allah ya kara masa yarda yace innal a'mala tatabaha Fata kolo, soja, ƙara ana afa bariku. Inna ta'amarta ta baha. Ayyukan sun ce na bi Azumi ta karya ni na bi ku. Hajiya ce. Kyawawan ayyuka gaba irin ibada suna ta mukamala wa ya fi daraja a wajen Allah. to ƙarshe dai ba ta ƙolu sadaka ana abdulkun sadaka ta ce ni na fi kuma aka taron ya tashi sadaka ta fi su wannan asari na sai na umar ibn khattab dobi sahihu ibn huzaima dobi al-mustadrak na alhakimun Saburi abu abdullah lamba 243 abu zarrin al-gifari ne jundube ban junaya yana da hadisai ko uku arba'una hadisi akwai hadisin ya ibadi ne haramta zulma ala nafsi akwai hadisin ba halin dufuri bil ujur akwai wani hadisi kuma kasa kasa cikin arba'una hadisi bar rike matanin sama abu zarrin al-gifari yace as-salatu imadul islam wal jihadu sinamul amal wasadaqatu shay'un ajib wasadaqatu shay'un ajib wasadaqatu shay'un ajib Abu Zar yace sallah shine ginshikin addini jihadi shine tozon aiki sadaka abu ne mai ban al'ajabi a tasiri sadaka abu ne mai ban al'ajabi a tasiri sadaka abu ne mai ban al'ajabi a tarihi sai da ya maimaita su baiwar Allah ba ba sadaka da za ki samu ladansa da yawa kamar ki wa mijinki shi sa in ban manta ba a tafsirin ibn kafir ko ya kawo karkashin wa'atun nisa yin na nikra idan miji yana jinya jinya da yake jin magani matar da kai masa sadaka za ku ga tasirin sa za ambato shi a gaba na hudu in ba manta ba insha Allah yadda ba a cikin rubutu da yake gaba na amma za ambato shi insha Allah wani cikin salaf yake cewa domin littafin tabihul ghafilin ma asbahtu walaisa ala babi sahiba hajatin illa alimtu annaha min al-masa'ib wannan mutum yake duk randa na wayi gari daga safe har yamma ba wanda ya zai min sallama ya ban banda abinci ka taimake ni ba wanda ya zai ce kudin haya na ya kare ka taimake ni yace duk randa na wayi gari daga safe har yamma ba wanda ya zo ya roƙe ni bukata na biya masa sai na sa wannan yinin a blacklist na rubuta death wannan yinin ban ji daɗinsa ba yini ne da allah ya so ni da bala'i tun da ba wanda ya zo ya nemi taimako sai fita ya fara neman wanda zai taimakawa mu ba wai a zo neman taimako a ce ba ka gida ba ya ce a wayi gari ba a zo gidansa an nemi abu na ba umuna aisha fa dubi littafin eh, huduwatun ila sa'ada na fassara shi kasar arba'in da idan ta ba da sadaka a kai wa makota sai ta cewa wayanda ta aika in kin je ki ji mai suka faɗa abinda suka faɗa in sun zo in kin zo ki gaya mu don in biya musu don sadaka na in bar wa Allah eh da na kai sun ce Allah saka da alheri Allah biya da aljanna ita ma sai an zo ga da abin da suka faɗa su ce kuma Allah saka muku da alkhairi Allah biya ku da aljanna ya Allah na biya musu addu'ar su dan sadaka na mu kai wani kai ban sadaka ba ka gode ba ma damuwa ba wannan asari na abu wannan asari na wannan salaf da yake in waye gari ba wanda ya zo ne ya bukata a wurinsa sai ya kirga rana rana ce ta masifa dubi littafin abdul farid za ka samu wannan dubi littafin utruk asaran kablar rahil na shan muhammad salih al-munajjid shi ma mun fassara shi kasar arba'in da yan kai littafi ne da muka karanta ya nuna manya-manyan mata da suka ba da gudumawa a duniya na yi laccar na mai taken manya-manyan mata da suka ba da guduma a duniya a nan garin gombe a darul ilmi na unguwar manawashi darul ilmi da waye ne mai zare ya gina ya sa littattafai sosai karkashin kulawar malamin shan musa mai hula da su dokoro na yi laccar mata ni na fara gabatar da laccar mata a wurin na ka manya-manyan mata da suka taimaki addini wuyarin na jan ruwa a fai a kai haramin makka mace ce ta fara yi a duniya na ka tarihin matar ruwan tun daga wani ƙasa ta jawo har ta kawo ta rarraba shi a makka mace ce jami'atul azhar na ka bayana kai da su jami'atul zaituna jami'atul azhar na ka matar da tafi kowa ba da agaji sai ta ɗaukan kuɗaɗenta a gina azuzuwa a gina admin a gina kaza sai da kuɗi ya ƙare ta fara cire sarƙoƙinta na gwalagwale attajiran kasar na saya ana sa kudin a gini kudaden attajiran ya kare aka ɗibi gwalagwalar ta kai kasashen waje manya-manyan jami'o'i da kaga ana ji da sa duniya da duk mata ne suka gida to musulunci nama ba da dukiyar khadija aka gina ba na kaki so su da irin matan da suka gina maristan kaza kaza gidajen marayu gidajen kaza gidajen kaza mai yi lacca mai fadi a kai don su sun fahimci hadisi ya ma'asharar nisa'i ta saddaka sun fahimci wannan satar amsa da annabi ya ba su na samun aljanna yanzu haka na san wasu mata mazauna biyu a wasu garuka ba masu hali ba ne ana tona rijiya a ƙauye dubu ɗari da ashirin sai su haɗu su sha biyu dubu goma goma sai su kaje ƙauye ka za a tona rijiya wayanda ba ƙarfi sosai su haɗa dubu biyar biyar haka ake ko babu sadaka kamar cewa mijinki sadaka zainab ta zo ta tambayi annabi ta ce ya rasulallah yau kan kai mana wa'azi da sadaka kace shi zai samu aljanna shin ya halatta in ba mijina sadaka na zuce ya ta kuwa amma kuma sun ɗauki omo leda ɗaya filin guda kin kai wajen suna haka mijinki kan shi haka ya sati ba shi da omo ya ba shi wankin ma ba shi da kun omo ke ba kin sai ba wa gina ina ma bai wani allah da kin ɗaura yawan ga kayan shi ai da sai kin samu ladan ninki ba ninki fudail ibn iyab allah masa rahama wani mutum ya zo wajen fudail ibn iyab yana neman taimako bayan fuzal ibn iyad ya ɗauki kuɗi da buƙatar ya ba mai shi madadin mai shi ya gode shi ya gode da ta ne bi hajjatika jazakallahu khairan ni ka dubi girman garin nan ka kyautata min zato ni zan taimake ka Allah saka maka da alkhairi da ka bani matsayin zan taimake ka zuciya yi masa godiya imamu khara'iz ya kawo wannan bayani a cikin makarimul akhlaq lamba na 129 a ummul mu'minina aisha Allah ya kara mata yarda da na gaya muku in ta tura sadaka ko kyauta sai ta ce ku ji me za a faɗa ya yi mata addu'a ta rama ila dar sa'ada na sheikh dr abdul muhsin alkasim limamin haramin madina nukta na hudu tasirin sadaka wa ajaibuwa tasirin sadaka da abubuwanta na ban al'ajabi ai mun faɗa ɗazu magana abu zarin gifari wa sadaqatu shay'un aji sadaka abu ne mai tasirin ban mamaki ibn qayyim al-jawzi Allah ya masa rahama yace li sadaqati wal ihsani ta'thirun ajibun fi daf'il bala'i wa daf'il aini wa sharril hasid ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديما وحديثا لكفى به بدائع الفوائد ابن القيم يجي lalle sadaka da kyautatawa tana da tasiri na ban mamaki wajen tunkuɗe bala'i bala'in da zai faru sadaka na tunkuɗe shi yace sadaka yana tunkuɗe kambun baka yana tunkuɗe maita yana tunkuɗe tsafi yana tunkuɗe sihiri yana tunkuɗe sharrin mai hasada ya ce ko da babu aya babu hadisi a kan wannan bayanin sai dai gwaje-gwajen al'umma na da da na yanzu ya ishe mu hujja to zama akwai nan sosai yanzu a duba bilge ɗina ba. mai kudin duniyan nan sai ku ga za a yi sadakar biliyan triliyan lokaci daya duk turawa ne shi sadaka ba babu ruwan da addini mai yansa kawai dukiyarsa zai haɓaka shi yasa ana raba maganin malaria kyauta na tarin fuka kyauta na kara kyauta duk turawan nan ne sai ce to ya so arzikin su yana bunƙasa suna kyauta wani masu zai ce shi kudin sa din zai kokari ya rage ya zama rabi yanzu a najeriya ina wani zai ce shi arzikin sa biliyan daya shi bari ya rabu da rabin yau yau kawai ya rabar da miliyan dari biyar da zakin ya samu mutum dari biyar kawai ya ce wane ka can na miliyan daya kai wane ga miliyan eh, miliyan ɗaɗɗaya mutum dari biyar ai ya tada mutane ku to su turawa da su ne sai ta kudin ya yawa bari ya rage wani ma zai kokarin karar da kudin kafin ya mutu kawai yana jin daɗi a ransa ya ka san sadaka wani abu ne ko da tun baka je lahira ba kana jin aljannar a ransa kana jin daɗi wallahi idan mutum ba marwaci ba ka yi kyauta a zuciyarka sai ka ji ma wanda ka yi wa kyautar jin daɗi haka sadaka yake sa'annan kuma ibn qayyim al-jawzi ya ci gaba da cewa fa inna lis-sadaqati ta'siran ajiban fi daf'i anwa'il bala sadaka yana da tasiri na ban al'ajabi wajen tunkuɗe bala'i walau kanan min fajirin ko ɗan iska ne yake sadaka Allah yana tunkuɗe masa masifa ba kwa ganin sai wani ɗan siyasa ya zama ɓarawa ya ta sata kaga efcc ba su yi ram da shi ba sadaka yake ta yi sai da kawai an je lahira ta ce ya ka ne ma ya ka kashe amma sadaka ko ɗan iska ne ko fajiri ne ya buɗe hannunsa to duk bala'i yana tun kuɗe mishi rochas okorot ai ba musulmi ba ne a nan kano ya zai gidan marayu ya zai kaza ya zai kaza sadaka wannan ko fajiri ne yana tunkuta masa bala'i Ruwa ko ko mutumin kirki yake sai ya jawo masa bala'i mutum yana ruwa ba har ɗansa yana ta addu'a ya mutu ya zama ya gaji, bai ci ba bai bari an ci ba yace sadaka yana tun tunkuɗe bala'i ko da daga fajiri ne wa min zalimin sadaka yana raba ka da azzalimi bai isa ga bayan ka ba bal eh, eh, wa min zalimin har azzalimi yana sadaka Allah yana ba sa kariya to balantana wanda ba azzalimi ba kai bal wa min kafiri yace ko kafiri Allah yana tun tunkuɗe masa bala'i don sadaka yanzu kana ganin Amerika kaza kaza ba ƙarfin soji kaza kaza ya ba su zaman lafiya ba in ai ambaliya wuri kaza za su ɗibi kayan agaji bargo eh, jirgi kaza a kai za a ɗauka za a kai duk agaji ne wallahi da za mu tsaya mu sadaka fi sabilillahi bala'o'i da muke ciki Allah zai yaye su fa inna Allah ta'ala yarfa'u biha anwa anwa'an min al-bala duk wanda yake sadaka da kanta ko kafiri ne bala tana musulmi Allah zai tunkuɗe masa duk nau'ika na bala'i ba za su tunkari inda yake daga cikin abubuwan ban al'ajabi na sadaka jama'a mu ɗauki wasu hadisai wani hadisi guda ɗaya tukuna kafin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karuwa ce cikin banu Isra'ila take tafiya a jeji ishi ya dame ta ta samu rijiya amma ba guga ta shiga tana da takalmi yar cakwat din nan sau ciki sai ta ɗibi ruwa ta sha tana fita sai ta ga kare don ishi karen na cin laka ta ce kai karen na ma baƙin shi ya kai masa matuɗa sai ta sake shiga rijiyar ta ɗebo ruwa a takalmin ta fito ta ba wa karen sai allah ya yafe mata shiga da ita aljanna abin ake nufin allah ya yafe mata wato tana wannan tana ba wa karen ruwan karen na sha take sai a zuciyarta ta tsane zina sai ta tuba sai allah ya ba ta aljanna wannan ya nuna sadaka yana shiryar da mutum na karanta a littafin wani malami a saudiya yake cewa akwai wani yanki akwai wani matashi matashi nan duk 'yan unguwarsu sun shaida ba taba ganin ta a masallaci ba kullum maye sai ɗiban mata rannan makwabcinsa ya tsare shi ya ce bawan allah ka sauya mu ina irgawa yau muna da wata takwas duk yadda muka san sammaka masallaci a salloli biyar duk sammakon mai sammako sai ta riga shi in an ido da sallah duk dile na mai addu'a sai kowa ya watsa an barka kaka riga kowa shigowa akan tafi a barka ka shirin da ban taba ganin irin ka ba wanda yake faruwa ne yau wata takwas sai yin ai wata takwas da ya wuce akwai daren da yunwa ya dame ni irin karfe biyu zuwa ukun dare da yunwa ya dame ni na bude firiji na da daddare ba komai sai giya wadda sun dau sanyi sai na ce in sha giya zallar ruwa haka da sanyi ya kamata in dan fita in sayi wani biskit ko wani biredi ko wani abu yan hada da shi in sha sai na ɗaure yal goma na fita da shi ina fita irin lokacin hunturu ne sanyi sai ce sai na ga wani ɗan ƙaramin kare sanyi karkarwa yake ya ce ina ganin wannan karen sai na doke shi sai na fito da alebo sai na nade shi da shi da na shi je shagon sai ce sai na fasa sayan biskit sai na sai madara na gwangwani wakare na zo yake tsakanin wani gini da wani gini wani akwai tsini sai na bude gwangwanin na ajiye shi ya sha na tafi yace ina shigowa daki kawai sai na ji ba abin da na tsana a duniya kamar iskanci da shan giya yace kawai sai na ji warin giyan ma ya ji warin kashi kamar in amai ya ce take na ɗibigiyar nan da kwalaben na watsa na farfasa su take na yi wanka cikin kuka na zo masallaci uku da abu na fara nafila har liman yanzu to daga ranar ne ban sauya ba har yau wata ta takwas sadaka yana shirya da mutu. kar ku ce ga wannan insa yana sadaka ku ce ba za ku karba ba ku karba insha Allah ta'ala ku yaduwa zai zama sukalar shiryuwar shi karuwa ta ba kare ruwa ta samu shirya wanda ya ba kare madara ya samu shirya akwai wata kissa a ah, kafin wannan kissar mun kawo yana abubuwa da suka nuna amfanin sadaka sadaka ba cikin amfaninsa kuna ji zai miki amfani zai amfani ‘ya'yanki har jikoki shi yasa wani abu yau sai mutum ya rike yana samun sa sani ba sadakar kakansa na uku ne ba inda za ku gane Khizr ƙinsar khidir da annabi musa tafiya wurare uku da annabi musa da khidir wuri na uku aikatan gane zai durkushe khidir ya daga fa waje da fi haji dara yiri da an yan me ya baga annabi musa amma jidaru fa kana li gulamai ne yatimai ne fil wannan katanga na wasu marayu ne biyu a birni wa kana ta da wukan ma akwai asusun kudin su karkashi ba don su ba ba wa kana abu kuma saliha baban su na gari ne yana sadaka ko baba ya mutu da dadewa tunda su marayu ne to an turo ni ne in daga katangar don baban su salihi ne yana sadaka to bari a tsara dukiyar yaya a tafsirin ya kama ganganun malamai ƙarƙashin ƙisar ƙabila da habila duk da su ƙabila da habila ba ya ko hadisi da yake ɗayan sunan sa kabila ɗaya habila isra'iliya ne ko ya inganta ko bai inganta ba amma an yi su su <laughs> qur'ani da yake wasu alaihim na ba'ab ne adam bil haqqi in ba qurbanan fatuqbila min ahadi ma wa lam yataqabbal min al hadisi ma yace duk inda aka kisa illa kana alabni adam al-awwal tufulun min hama bai kira da ba ka mu tafi a kan kabila da habila kabila ne babban ya yi sadaka da abu mara kyau wasu ce ya ka hatsi da suka lalace sai sadaka da shi allah bai karɓa habila ko ya ɗau ƙosasshen rago ya sadaka da shi allah ya karɓa kuna ji annabi ismail alaihi salam dan annabi ibrahim an taba yunkurin yanka shi ko ba a taba yi me allah ya fanshe shi da shi rago fadaina mu bi zubin azim to sai kurtubi ya ce akwai malaman tafsiri da suka tafi a kan ragon da habila ya yi sadaka da shi shi aka saukar aka ceci annabi ismail da shi domin ya ce in an bi salsalar baban isma'il annabi ibrahim baba annabi ibrahim azara baban azara wane wane wane har ya kai zuwa ga habila ta jikansa ko ta taba sa na nawa sadakar da ya yi na rago an fanshi ta taba kunnensa da shi saboda haka sadaka tana tasiri wa mutum har zurriya iyayenmu na da a gargajiyance cewa an yi sadaka da ƙosi da safe an yi sadaka da ƙarago an yi sadaka da kaza tsirgon masifu ya samun yayansu amma yau yaron nan police station wane nan kaza yaron nan ya faɗi a duka kullum ana cikin wani ba ciwon na tattalin ba akwai wani ɗan siyasa a garin biyu wanda babansu kowane juma'a sai ya tara malamai a karanta ƙur'ani a yi ta wasu don allah ya tarbiyyantar da 'ya'yansa kuma ya cire abu ya yi sadaka da shi to yanzu babu mai albarka 'yan siyasa mu na biyu irinsa a zamanin da iyaye yan an kasuwa da tijo za ga jarin ba na kirki ba amma ya ajiye randa gaban shagon sai sai ruwan garuwa a zuba ya ajiye moda a sha a wancan zamanin ne za ga ba a raina ba za a zo da karagwa sai a yi sadaka da shi za a yi kaza sai a yi shekara aru aru kasuwa bai yi gobara ba amma yanzu sai a ji kasuwan kano ta kama wata kasuwan sokoto kasuwan kano ai sadaka ba karamin tasiri yake da shi ba wajen da nan ɗaya cikin mutanen kirki jiya na yi ishara zuwa ga kistarsa a laccar maza da daddare mai take ya abaci ko tarbiyya bawan Allah nan da mamarsa ta haife shi ta tasaddaqu anhu kulla yawmin bi raghifin bi raghifi khubzin lil masakin kullum sai ta dau masa ko gurasa guda daya sai ta kira almajiri ta yi masa sadaka kullum uwar abin da ta ɗauka wa kanta falamma atar ummuhu ko falamma atar ummuhu sakaratul maut har ya girma ya zama saurayi da magagi mutuwa ya zo uwar ta ce ya bunayya wallahi ma marra alayya yawmun illa wa tasaddaqtu anka allah an yahmiyaka bi rahim fala tatruk rahim li'anna sadaqa taqi masari asu ta ce ban taba ga maka ba kullum ba yana sadaka da masa da gurasa da ba wallahi ina wannan ne da niyyar Allah ya kare ka daga sharrin mutane duniya da na ya kare ajali na karka fasa ka ci gaba daga inda na tsaye. ya ci gaba da rayuwa sarki ranar yaro ya yi wani laifi fara da sultan a na hofi masalacin ma sarki ya so ya kashe shi an je an yanke masa hukuncin kisa a kurkuku amma wata ɗaya za a kashe shi aka je aka ajiye shi kafin wata ɗaya din shi ke nan. fara'a fil manami ka anna rajulan yushiru bi radifin wa yamna'u hadha zalimin hadha al-faqir kullum sarki ya kwanta sai mafarki ya dau takobi zai sare yaron ga masa ko waina ko gurasa yana shiga tsakanin takobin da yaro da abin ya yawa sai sarki ya tura a gida wa yaro ya ce as'aluka billahi ma qissatur ragib ina roƙonka don Allah mai kissar masa ko waina ko gurasa a rayuwar sai mutumin ya ce yaro ya ce ai mahaifiyata kullum sai ta yi sadaka da gurasa don Allah ya kare ni sai sarki ya ce a fauto an kali wajen a tafi na ya ce maka dan sadakar da mahaifiyarsa sai Allah ya zai sadakar da kike zai tsare yarki a gidan miji ta zauna lafiya zai tsare ɗanki a jami'a ya kare tarbiyyar shi zai tsare mai gidanki ya yi lafiya ya gama lafiya zai tsare lokacin da aka dukunkune hannu ake tarowa sai wa aljanu suna ta buge mata har ma wani ya zo ya nemi abu mijinki ya bayar ma kina haushi kina surutu wannan kinsa na wannan bawan Allah da mahaifiyarsa suke take sadaka da gurasa dubi littafin albidaya wani haya na alhafiz ibn kafir haka na dubi littafin hasadu sanabil za ka samu wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin da wa kana fihi maqal amma dai hadisin ƙarshe dai ta inganta annabi ce dawo marzakun bi sadaka marasa lafiyar ku ku yi tiritin ɗinsu da sadaka in mutum ya jinya aka yi ta magani ya ki jin magani to a yi sadaka babba za a warke bayaki ya kawo hadisa abil iman albani ya hasara sahihul jani shek ahmad babban malami ne kuma babban limami ne na aljami na madinatu halab a kasar suriya kasar suriya akwai wani masallaci na juma'a a wani gari ana kiran garin halab shi ahmad shi ne liman masallacin wata rana an yi sallan tarawihi ɗansa ne ya ja sallan aka idan sai ya ce shekaru kaza da suka wuce ko sha takwas ko ashirin da nawa don yana yi wa mutane a masallaci na siya ta gace bayan an yi tabawi a kan muhimmancin sadaka ya ce akwai ɗana da zazzabi mai ƙarfi ya buge shi da daddare to su suna da likitoci masu tafi da gidan ya ce take na kira likita sai gwamnati ta tura maka likita a rigima likita ya zo da kayan gwaji da wani na'ura ya ajiye ya gwada zafin jikin yaron ya yi wa yaron alurai da abubuwan da ya dace mishi ya sa na'ura sai na'ura ya nuna zafin jikin yaron ya wuce gona da iri kasa ai mara lafiya ana kawo shi wajen likita farko abin da likita ke taba jikinsa don zafin jiki matsala har yanzu an yi alluran awa ɗaya awa biyu zafin bai sauka ba sai ƙaruwa yake likitan ya ajiye na'urar ya matsala abin ɗin yaron da wannan a ɗin suna gani yadda zafin temperature jikinsa ya kai duk yana nuna likita sai ya ce nan da asuba idan zafin jikin nan bai yi baya ba yaron nan zai mutu za ku rafa shi uwar yaro sai ta zona a gefe a kan gado ta yi tagomi tana ta kuka shek ahmad ya ce ya fita ya dawo sai ga abin sai karuwa ke temperature kawai sai ya ce ba zai iya jure ganin mutuwar ɗansa ba a idonsa ba sai ya fita a birnin halab yana kai kawo ya ce wajen karfe bin zuwa uku akan titin layi sharaf sai wannan hadisin annabi da muka karanta ya faɗo masa a rai dawo marbakun bi sadaka ku yi kiritin din marasa lafiyar ku da sadaka ku magance cutar da sadaka yace take sai ji daɗi a ran sai ce amma yanzu ga dare ba shago balantana sai abin sadaka ko ba mutum ma a layi kawai kamar da sama sai dai miyawu miyawu yana zuba sai ga can wana kuka iko Allah sai tuna da hadisu da annabi ce duk abin da yake da rai ko dabba ne kamar sadaka ka ka da shi da ladan sadaka ko sai carbi ya zo ransa ɗazu ya sai nama kilo biyu yana firiji ya ci a gurguje shigo gida ya ɗau nama da wuga ya yanka ya zo sai ya watsa kyanwa a wuta kyanwa ya cinye nama sai su sai ya zauna ɓata lokaci can sai shiga ya ce yana shiga sai yana jin hadda shawar ɗan shi mara lafiya alama sauki ko yana zuwa sai ya ga temperature jikin yaro ya ga kwarai yana taba jikin yaro da sanyi uwar yaron kwa ta kuka ta gaji bacci ya buge ta yana tayar da uwar ta taji a gigice tana haka da hannunta. ya ce me haka sai ta ce ai mafarki na yi igil mikiya ta zo za ta ɗauki yaron nan ina ta kore mikiyar ina sai wani kyanwa mai launi kaza da kaza ya zo ya fafari mikiyar ta zo sai shi da ya ce ikon ai wannan kyanwa da kika siffanta min shi shi da kalan kyanwa da yanzu na ba wa nama a waje da niyyar wannan sadaka sai ce to kin gaba sadaka da aka wa kyanwa taba jiki yaron shi gari yaro ya wuni yana wasu shi ahmad ya ce yaron nan in nuna mu shi suka ce eh sai ya nuna wanda ya ja su tarawihi sunansa muhammad ya ce wannan shi ne ɗan nan nawa yanzu haka yana jami'a kuma ya haddace alkur'ani sai mai ta fama ba ma tunanin sadaka wani sirri da ba ku sani ba galibi masu maganin gargajiya na da wanda ba na yanzu da ido ya bude ba za ka idan mutum ka zo karɓar magani a wajen sa itace kyauta zai baka sai ka kaje kai sadaka Abinda za ka ba ta ce kaje kai sadaka to ai sadaka ne magani sai daga wani ya kare ya ɗaure karayar nawa za a ba ta ta jirgin sadaka sai ɗan shi zai gada ya ɗaure kafa ɗaure uku biya sai bai ɗauru ba sai ana kare ana ƙara ɗaurawa wannan ke sannan abu abdullahi hakimun na saburi mai littafin al-mustadrak wasu ƙuraje sun feso masa a fuska imamul hakimun ne sabo shekara guda ba kalan maganin da bai yi ba ƙurajen su ke warkewa kawai sai nan sai ya je sai ya randa sai ya aji a kofar gida sai na bakin titi sai da safe cika da ruwa ya aje moda don mai ishi ya sha in ka je ko da irin sudan na kana tafiya bakin titi sai ga firiji da ruwan sanyi sai ga sha kasa ne ba, mu da kasar wani iri sai ka zai kaji wani da zai yi da ya ajiye da niyyar wai allah ya warkar da shi sati guda ba ƙurji ko ɗaya fuskar shi fuskar sai dawo tsab mai kyau ruwa a shi wanda ya tona bowal a rayuwarsa ya more ya ba fi sabi wannan bayanin na eh, alhakin dubi udur asan qablar Rahim na shan muhammad sali al wani mutum ya tambayi abdullahi ibn mubarak ya ce wani kudu wani maruru ya fito masa a gwiwa shekara bakwai a ce na tsafi ne na kaza ne ya yi ya bai warke ba wa kad a'iyatil atibba ya gagar likitoci duk magungunan da likitoci suka sani na kurji sun yi bai warke ba sai abdullahi ibn mubarak ce kaje kaje ka duba inda mutane suke bukata ko kauye ko ina inda ake karancin ruwa ga tona rijiya da ya tona rijiya a ranar da aka fara jin ruwan rijiya a ranar kurjin ya bata a ranar kurjin ya bata kun ji tasirin sadaka har yanzu dubi littafin utur asaran qabla rahim Khalid ma'aikaci ne na gwamnati a Saudiya albashinsa riyal dubu hudu a wata albashinsa riyal dubu hudu a wata riyal dubu hudu a matakin albashinsu kudi ne da yawa don riyal dubu hudu in ma a kan naira ɗari ɗari ne haka dubu ɗari so ballantana kuma yanzu riyal ko ya kai ɗari da hamsin ko ɗari to shi ne kenan amma kowane wata bashin da ake binsa karuwa yake yi kuma an ta albashi sai na bin bashi in ya ɗau albashi ya rage bashin to kuɗin ba zai ishe shi ba sai ya ci wani bashi ya fi watan da ya wuce sai na yake biya abokinsa ya ce ba shi yanzu daɗa haifuwa yake ko ba gidan kanshi ne da shi kuma albashi ba ƙarawa ake yi ba albashi ba a isin shi sai abokinsa ɗaya ce ka ware wani adadi a kudinka kowane wata kare da sadaka da shi sai zana gaya matar sai matar ta ce ka gwada mana mai wa Allah ya buɗa masa sai ya ce haba mu da kuɗin ya isan mu sai matar ta ce ka gwada sai ce to shi kenan da wata ya ƙare ya je ɗauki albashi riyal dubu hudu sai cire riyal ɗari uku ya rage rura da dubu uku da ɗari bakwai sai sadaka da riyal ɗari uku kafi watar ya kare ya biya bashi ya ci bashi ya kara ta wata sai dai bashin da ya ci bai kai rabin wanda ake bin shi ha sai ce matarsa ai ya ga canji bari ya mayar ɗari biyar zai rika sadaka da shi kowane da ya dau albashin watar gaba to shi kenan sai cire ɗari biyar. kudin sai kai shi wata ya biya ba ya kai shi wata ba shi. da ya bi wata bakwai zuwa shekara ya yi mallaki don kai shi shekara na cika kuma ka ƙara mata albashi <laughs> Wani kenan lokaci ya tafi sosai sai mu tafi gaba na ƙarshe shi ne alkhatima rufewa gaba na biyar amfanin sadaka aiki da shi mun ja hankali a kan sadaka da kyautata duk abin da ya taimaki mijinki da shi sadaka ce ni yadda ke a unguwar da kuke ba za ku rasa akwai masu ƙananan ƙarshe ba akwai wayanda shi da kyar sha da kyar ba za mu rasa marayu ba to mu riƙa yin sadaka da niyyar Allah ya tsare mana fitintunu mu rika yin sadaka da niyyar ‘ya'yanki duk abin da suke yi na alkhairi a makaranta ne a neman aiki ne a kasuwanci ne a sana'a ne Allah ya ba su nasara wala ba zaki ki idon ki ba zai ga abin da zai ɓata miki ba kunnen ki ba zai ji ba wannan shine abin da ya dace uwa uba kuma sadaka gata ne a kiyama wasu sadaka burhan a kabari sadaka garkuwa ce ba ta inda azaba zai same shi a gaba a kiyama kuma ana tsaye a rana kullum ri'in fi zilli sadaqati hatta yusala bainan nas kowane mutum yana karkashin lemar sadakarsa har a yi hukunci tsakanin mutane muna roƙon Allah ya cika imani a zukatanmu Allah ya albarkace ku gaba ɗaya ya albarkaci mazajenku ya albarkaci 'ya'yanku ya albarkaci jikokinku Allah ya sa ku yi rayuwa a kan imani da walwala kuma ya kyauta ta ƙarshen ku tare da namu gaba ɗaya. muna roƙo Allah waɗanda suka haɗa wannan lacca yan uwanmu hizba Allah ƙara rayuwarsu albarka ta dalilin su a muku lacca kuma da yawa sun bibi wannan laccar a online muna roƙo Allah Allah ya karɓi wannan ayyuka na alkhairi abinda muka faɗa na daidai Allah samun tarayya al'ada kuskure ko kuma tuntuna shi Allah ya fi mana don mai da na'ura zuwa ga spika mai gabatarwa a shaddi da bismillah ما شاء الله والحمد لله حمدا حمدا وشكرا له شكرا شكرا قال قال الله سبحانه وتعالى

Kuma ina rufe ji ga wani ga wani waɗanda suka zo suka hau mana ziyara daga can gari biyu da duburi a tattare da malam doki malam da mun gabatar da shi akwai kuma malam da shi ma mun gabatar da shi wanda ya karanta mana da wasu farko da mun yi ma shi ne a gona a da shi akwai na tattare na kuma kisa na jihar borno wanda za a zo tare da kaki irin nawa a wannan yorin akwai kuma turkiyarmu turkiyar suna wanda yake yin za ka ga an samu mutum ya samu irin wannan shekaru kuma yana da bibiyar wajen da awa irin wannan alhamdulillah kuma malam Allah ya taimake mu ya da su a yanzu haka ma muna suna a ofishin abin da zuwa a suna da a akwai kuma wanda suke biyo bayan akwai kirkin magwagwai akwai kuma malam muhammad muhammad limamin garin limamin garin limamin garin malam insha Allah shi ma ya yi kasa zuwa biyo malam domin kawo mana wannan ziyara mai albarka muna kara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala muna kuma gaskiya dole ne mu yaba da da na hanya ba da kuma ana kuma da wata ana kuma ta kare ciwon wato a ci gaba da mana a da su Allah ba su iko gabatar da ayyuka da rashin ayyukan a samu wannan hanya da zai haɗa hanyar biyu da mutu da wuce idan wannan hanyar ya haɗu insha Allah za mu kawo malam ko da ya biyu malam zai da gabatar da gaskiya a wannan gari na mu mai albarka wannan sauƙar wani hanya da mutu da shi wanda kuma wanda ya fi hanyar biyu da malam. Thank you.

jawabi a wa'awar wurin insha Allah. Assalamu alaikum